الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Um, a yau kwanan wata 17 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 8 ga watan afrilu shekara ta 2023 miladiya da ikon allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu shu'ara yan uwa za su yi tunawa jiya muna cikin tsakiyar kisa annabi musa da fir'auna a yayin da fir'auna ya juya yake cewa mutanen kusa da shi lallai annabi musa matsafi ne daidai kan aya ta talatin da hudu alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأطاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم الله إمام الأباني mu فرعون ya waiwaya bar mutanensa da suke kusa da shi manya-manyan gari kenan sai yake cewa inna hada na sahirar alim lalle wannan mutumi musa matsafi ne mai ilimi kuma a cikin ba yanzu anan ya yarda da cewa annabi musa ya zo da abin da ya wuce tunaninsa da sai ya yi ya ce wa mutanensa tsafin da yake yi da yuridu an da kuma min arziko so yake ya fitar da ku daga garin ku allati nashatum alaiha garin da kuka tashi kuka rayu a cikin garin fama da ta'murun ya ku waɗannan manyan mutane na kusa da ni me kuke ba da shawara kalmar fama da tamurun tana da fama da tushirun ne za ku ba ni shawara alayya wa antum hashiyati wa mahallu sitati ku ne yan gefe na ku ne hashiyata kuma ku ne na yarda da ku na aminta da ku a cikin wannan jumla da fir'auniyar ya faɗa a yana nuna gajiyawarsa da dai ya yi alwashi amma yanzu a zahiri ya fara nuna shi gajiyayyen ne tun da ya fara neman ne shawarar da za a ba shi to daman haka duk wanda yake ba da gaskiya kafin al'amari ya zo da farko a za ga wuce yana cika baki ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma yayin da gaskiya ta fara bayyana sai kuma ya rude daga nan kuma sai ya fara tunanin me zai dauka na mataki na karfi ba kuma hujja ba yanzu a nan yana neman a ba shi shawarar ya kashe musa ne ko ya kore shi a gari ko ya masa kaza ko ya masa kaza abin da yake neman kenan ya rude da ya ga ayoyin nan guda biyu a tattare da shi fir'auna a tattare da annabi musa kenan da ya ga sanda da kuma ya ga ya ga wannan hannu nasa yana fari yana kirkiri shi ne ke neman shawara na ɗan uwansa na kusa da shi sai su wannan manyan mutane sai suka mai da masa amsa suka ce wani arji wa kawo mu ina ganin mu muna ganin ya sarauna ka jinkirta al'amuran waɗannan mutane guda biyu a da shi musa da ɗan uwansa ka yi baya da su wato ka yi da su ka jinkinta lamarin a larabci akan ce arja'tu hada al'amra arjaituhu arja'tu hada al'amra wa arjaituhu ana nufin akhartuhu jinkirta abu ka jinkirta lamarin daga wannan kalmar arjih ne aka samo ainihin ma'anar kalmar al-murji'a wannan firka yan bid'a a cikin musulmi waɗanda suke da aƙidar a jinkirta aiki daga imani suna cewa babu alaƙa tsakanin aiki da imani inda mutum ya imani da Allah duk ɓarnar da ya yi ba ya taɓa imaninsa kamar yadda kuma idan mutum wato yana kafirci to da'a ba ta amfani ba alaƙa tsakanin da'a da kafirci la yanfa'u ma al-kufri da'a kenan abu na biyu suka ce da shi wa ba'asfil mada'in hashirin ka aika a cikin garuruka mada'in jam'i ne na wato madina kenan ana nufin mutum duk garurukan da suke karkashin mulkinka duk garurukan da suke karkashin ikonka ya fir'auna ka aika musu a kira maka manya-manyan mutane hashiri na 'yan shela wanda za su kira maka matsafa ba musa tsafi yake ji da shi ba to ka sa a yi shela a gayyato maka matsafa ya ji mun inda ka ya taftara min mata sha a haɗa maka su don ka zaɓi abin da kake so daga cikinsu mu shine shawarar da za mu baka ya kuka bi kulli sahalin alim za su zo maka da dukkan wani matsafi mai ilimi a cikin harkar tsantsan nasa ai kana da matsafa ai kana da wato mutanen da suke sun fi musa tsari sun fi shi kwarewa sun fi shi kaza don haka kar ka bata lokaci tura kawai wa arsil fil madaini hashirina a yi magana ga waɗanda za su yi shela su turo maka da mutane waɗanda matsafa ne kuma za su tara da annabi musa a kan rafinsa shi ne ya tuka bi kulli saharin ali fir'auna ya amsa kiran waɗannan mashawarta nasa manya-manyan mutane da suke gefensa hashiyarsa kenan an ga an waye gari yau allah yana neman shawara kenan an ga an fara samun matsala ko daga nan ma anan musa ya zubar da shi tun da har wani gari shi ne yake cewa ana rabu kuma la'ala shi ne yake cewa hadin alharu ta jirimin tashi afala tubsirun yau shi ya wayi gari ana ba shawaran da yaya zai yi ya kada musa kwakwalwarsa ta gagara yana cewa ba shawara wannan wani irin allah ne wannan an samu matsala to shi kenan ya amsa kiransu yayin ka aka haɗo masa dukkan wasu matsafa فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا إنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين ka samu kai ta gudu sai an da su ya ji mana da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da mamu labari cewa fir'auna ya karbi shawarar wato ba zan ce iyayen gidansa ba amma ya karbi shawarar manya-manyan mutane da suke tare da shi a fajimi as-saharatu limiqati yawmin malum sai gashi an hada manya-manyan sahara matsafa aka hada su al-ma'rufuna bi cikin fihi wanda an san su sun kware a cikin harkar tsafi limiqati yawmin ma'lum suka haɗu a wata rana aifi waktin mu mu'ayyanin a wani lokaci ayyananni a wata rana sananniya wadda ake ce da ita yawmuz zina yawmuz zina din ita ce yawmul idi ranar idi don haka wai rana ce da kowa da 'yan ƙauye da 'yan birni duk kowa ya haɗu ranar idi ranar biki kenan yi. Mana ranar taro shikenan aka haɗu yau min malu. aka yi ta shela kowa da kowa ana gayyatarsa duk wanda ya san ya kware da tsafi ya zo fir'auna yana neman sa haka kuma duk wani ɗan kallo shi ma ya zo fir'auna yana gayyatarsa za a kunyata annabi musa yau za a buga tsari za a kare shi subhanallah ba don kawai ba don su zubar da mutuncin wannan bawan Allah a wannan rana to ne Allah ya ce kala mu'idukum yawmuz zinati wa an shekarar nasu duha kamar yadda Allah ya bada labari Shi shikenan suka zo Wakilin nasi hal antum Allah ya ba da labari ga mutane sun zo za a yi mubaraza za a yi fito na fito an gama haduwa a wannan rana sananniya matsafa sun zo sai aka ce to jama'a ku haɗu wannan kalmar hal'antun ona din malaman suka ce istifam ne amma na alhabdu alhudu tambaya ce ta amma ana zaburar da su su zo shin kun haɗu jama'a duk kun gama haɗuwa halamtun mujtami'un kuma akwai alhassu ala adami takhalluf zaburarwa akan kada wani ya ƙi zuwa fa kowa sai ya fito la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin la'alla za mu bi waɗannan matsafa in dai su suka yi jayi. ba za mu bi annabi musa ba matsafan za mu bi abinda ake nufi wato an zaburar da su matsafa ku yi ƙoƙarin ku fa yau ba ku za a bi annabi musa ba za a bi shi ba la'alla na na tabi sahara a zo a yi tsafi yau za mu bi waɗannan matsafa in dai su ne suka rinjaye suka fi annabi musa ƙarfi kamar cewa ake da su ku yi iya ƙoƙarinku fi husni idadi sihirikum wajen kyakkyawan shiri a wannan tsafi na yaku fa nahnu narju an takuna al ghalaba lakum muna zaton muna tsammanin ku ne kuke da galaba ku ne kuke da nasara sai mu kasance tare da ku za mu karfafe ku ba za mu kasance tare da musa ba shine allah ya haka mana kamar yadda abinda su matsafan da suka ji an faɗa haka falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna yayin da matsafan suka zo sai suka ce wa fir'auna wato bayan sun hadu bayan an ziga su bayan an tsaya ana saurara su kafin su fara aiki na tsafi suka ce a inna lana na ajaran muna da wani lada shin muna da wata sakayya da za a yi mana ne in kunna nahnul galibin idan muka kasance mu ne masu yin galaba da rinjaye akan annabi Musa ala na'am fir'aun ya ce a kware kuwa wa kuma idan laminan al matukar kuka ka da Musa ai ku kuna cikin na kusa da nima, zan dawo da ku dab da ni ne ma a fada ta mana gani ga ku in ji fir'auna ai in aka ce a lokacin kai dan kusa da fir'auna ne ai ka caba ai ai ka gama morewa ya ce to kaga ya mafi ya ce zai ba su kuɗi ba ya fi ya ce zai ba su gaza a'a za a dawo da su daga ƙauyukansu su baro ƙauyukansu su baro garurrukansu su zo su zauna kusa da fir'auna su ne ma abokan shawararsa inda sun kada musa ai sun samu babban matsayi kenan ashe ashe za a zubar da su ne ba sani ba za mu zo muku da abin da zai faranta muku za ku ji a a daɗi a mulkin mu a sarautar mu amma ba sani ba wa ma ya'idu mu shaytanu illa ghurura ba abin da shaytan yake musu alƙawari sai sai sai rudu da rudani Allah rama a dan koma cikin suratul araf ka jawo mana ayoyin mu ji irin waɗannan ne me ya faru kafin ka rike inda ka tsaya ko to a nan cikin shu'ara to shiga cikin surar al'arab bari mu yi abin mai Allah ya ce na قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون kaga anan cikin arafi su manyan mutanen ne suka ce wannan musan fa matsafi ne matsafi anan kuma cikin shu'ara'i shi fir'aunan ya yace wannan musan wato inna hada la sahirun alim lalle wannan wato matsafi ne masani a tsafi yake gaya wa mutanensa amma duk kisar ta ba da abu ɗaya manufarsa yana so ya kore ku daga ku ya fitar da ku daga wannan gari naku ya kore ku ku zama kaskantattu ku zama kunci baya sai mu qalu wa وأخاه fil madain hashirin حاشرين أنا sai ya tambayi a nan cikin shu'ara'i sai shi fir'auna ya ce fa ma za ta amuruna me za ku bani shawara to sai suka bai suka ce arji wa akahu wa ba'at fil madaini hashirin kaga duk dai abin isa dai labarin iri ɗaya ne da yanda ya faru a can cikin a wannan a'raf da wannan na cikin shu'ara na'am يأتوك بكل ساحر عليم ne saboda ba za ka da ba a cikin a'ara ya kike mutum za da ne a cikin shu'ara'i ya tuka bi kulli saharin alim haka ke cewa sahirin saha ma'ana in ka zo karatu za ka bada zuba sahir ne sai kuma ka kawo saha na وجاء السحرة فرعون قالوا إن إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أنا شؤرائي سيتي فلما جاء السهرة قالوا لفرعون أئن لنا تكاجي إذا أتشن أعرافي إن لنا لأجرا a nan cikin shu'ara'i a inna lana sai ka ce inna lana a inna lana ko ba ka wani alam ma yawwa <laughs> ai ka san kwakwar da ka sha wajen cewa ko sai an yi daga cikin qur'ani sai an masa dabara ake iya rike shi dan haka falamma a sahara qalu li fir'auna a inna lana la ajra a cikin shu'ara'i kenan can kuma inda Allah ya karanta mana inna lana la ajra ko ba ka bane in kunna nahnu al-ghalibin ne. me ta musu ayatin ne وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن قال نعم وإنكم لمن المقربين هل ينزل كل هذا بمبنشن أتشكين أعراف سيتي قال نعم إنكم لمن المقربين أنا تشكين شو أعراف سيتي قال نعم إنكم إذن لمن المقربين kun ga yadda abin yake tafiya ko alkur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha alkur'ani yana fassara sashin su fassara sashi na'am قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين to ka tsaya a nan don samun full a nan gudan koma cikin suratu shu'ara'inka ka ci gaba da bayani mu ji ya faru a shu'ara'inka نعم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم za a fara bugawa jama'a kimtsa za a fara fafatawa ga matsafa nan sun zo fir'auna ya yi gayya ya sha kwalliya ya yi ado ya zauna yana ganin yau za su kada musa su suna ji da tsafi na fitar hankali malam bawan Allah yana nan daga shi sai shi sai a dama Allahu akbar malam kaga kaga kaga yanda kaga yanda Allah yake taimakon gaskiya karka tsorata kada ka damu don cewa kai kaɗai ne kada wani abu ya tada maka da hankali kawai da gaskiya nemi taimakon Allah da agajinsa insha Allah kai ne da iko malam a ranar in suna so su cinye annabi musa ne za su iya cinye shi ko ƙashinsa ba za su bari ba amma malam ka duba ƙarfin hujja ya fi ƙarfin tuwo ƙarfin hujja ya fi ƙarfin tuwo ba dai magana za a yi ba to bismillah azuwa sun gama haɗuwa fir'auna ya musu alkawari cewa akwai abubuwa za ku ja kaya sosai kuma ku ne ma 'yan kusa da ni suna ganin inda ba dan albarkacin wannan babban taron ba ai da ba su isa ma su zo su ɗaune magana da su ba su isa ba amma yau ya musu alkawari in sun da annabi musa a wannan a fada a wannan fim ɗin to lallai suna na kusa da shi innakum لمن المقربين وإنكم إذا لمن المقربين تلالي كم حكى إندي حكني تكوي أنكو سدنيني سنة جمع سيان موسى ينفار مغانا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون كي موسى سيكا لمطافا باطورو ya ce alƙuma an mulkun ku jefa abin da za ku jefa dama ran tsafin nasu shine ai wai sun ga ya jefa sandansa firauna ya ga muke ya jefa sanda ya zama maciji ya cire hannunsa ya zama bai a lin nazirin da ka sai ce to ba na yi ba kun ce ni tsafi nake yi to ku yi irin abin da na yi ne ba kuma ɗin ku jefa abin da kuka je za ku jefa suna da igiyoyi da suka zo da su igiya igiya hibalun suna da isai isayyuhum sanduna jam'i ne na asa can Allah ce fa'alƙa musa asahu ka duba wai don a nuna wai ƙwarewa wai an fi ƙarfinsa wai tsafi ya zo da shi sai su ma suka zo da nasu sandan ba dai sanda ya kada ba to su ma za su kada sandan kuma sai nasu tsafin ya ci nasa suka zo hadda igiyoyi yau za a yi tsaki na fitar hankali annabi musa ya kimtsa da yan sandansa a hannu ita kaɗai yake da ita kuma ita za ta yi maganin kowane matsayaci yau su kuma da sanduna za ga allah ya ce shi wa alƙa musa a sahu sandansa baya ɗaya su kuma suka jefa isiyuhum ibaluhum wa isiyuhum da yawa suka jefa shi kuma kwaya ɗaya jefa shi kenan ya kalle su bayan sun gama ba a dama a addu'addata hundi zalar jiki za a yi jayayya a zubar da musa ƙasa ya kalle su da wanda suke bayan su ga fir'auna da shi da mutanensa shi fir'auna ya sa matsafan a gaba to kai kamtun da allah ne kai me yasi na ta gayyato matsafa ka yi aikin mana kawai ha to kun ga <laughs> Allahu akbar kun ga anan ko anan labarin ya tashi wallahi Allah Musa yi nasara kan shi saboda me shi da yake cewa ba kowa sai shi ba shi ne gaba ba to yau gashi ya koma baya ya tura matsafa gaba to dama abinda annabi Musa yake so su gane wannan mutumin fa wannan mutumin fa bai isa ba fa wallahi ba Allah bane yaudara ku yake yi ai yanzu da ya sha kashi ba gaga ya yogaya ba da ya bari mana a buga da shida da shida nan Musa ga ƙarya ko abinda ake debate tsakanin kai da annabi Musa meye na zuwa kai yogaya tun da kai har ka isa ba ka ce wa annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alakattaka allati fa'alta wa anta min alkafirin ba ba ka ce a gidanmu ka tashi ba ba ka ce mu muka ba ka ci da sha muka maka muka maka muka maka muka maka ba Allah ka masa ka masa ka masa ai ba sai ka nemo wani ba ai malam cikin sanyi ruwan sanyi wai aka ce da haƙuri da ruwan sanyi akan dafa dutse haƙuri ka saka dutse a cikin ruwan sanyi ka zauna ka yi tagumi ka jira a dutsen nan ya gama da kuwa <laughs> ruwan sanyi wallahi bai dafu, sai dai bai daɗe ba a ciki dutsen nan duk inda ya shekara uku da yaro da yi a ya ku. to ga fir'auna ya zo ya tura matsafa gaba shi yana bayan su, kuma mabiyansa sauran talakawa kuma suna bayansa kaga a nan ma ya nuna a wanda suke gaba da shi shikenan yana su ku dage fa ku dage zan muku mutunci <laughs> zan muku alheri zan muku kaza annabi Musa ce alquma antum mulqun cikin fushi ransa a bace yace ku jefa abin da za ku jefa na tsafin kuma da sannu fa saufa tarawna aqibata manazilatakum li munazalatakum li ku jefa yau sai kun gana ka da ku yau din nan uslubin da Allah ya kawo ayan nan yana nuna cewa annabi Musa bai damu ba ba tsoro a tare da shi a nan dai kuma wannan taron da aka yi taron gari taron al'umma taron jama'a makirci ne na fir'auna don ya tsoratar da shi ya ga an cika gari za a tozarta shi sam bai damu ba wannan taron bai tayar mana hankali ba fa huwa mutma'innul bal hankalinsa a kwance saboda yantaziru nasrallah yana sauraron nasarar ubangiji yana ganawa da ubangijinsa to ya aka yara mun فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون Allah ya ce sai suka ɗauko fa'alƙau hibalahum hibal jam'i ne na habl igiya suka ɗauko wasu igiyoyinsu da suka musu tsafi sai suka wulla su fa'alƙau suka jefa su a farfajiya a fili igiyoyi ne suka zuba su da wa isiyyuhum da sanduna sanda igiya sanda igiya sanda igiya suka wulla su malam ka inda suka faɗi ka san inda suka faɗi mai kwan su kira Allah tunda ba Allah suka yarda da shi ba Allah suke faɗa da shi sai suka ce bi izzati fir'auna mun jefa wannan igiyoyi da sanduna da ƙarfin mulki da galabar fir'auna inna la nahnu ghalibun mun ne zamu rinjaye maimakon su ce bi iznillahi bi izzatillah mu ne sai suka zaɓi bi izzati fir'auna annabi Musa kuma ya zaɓi bi izinin lahi to bari ku gani yau fir'auna ne zai nasara ko Musa ne zai nasara fada ne na mutum biyu shi wancan ya ɗebo masu tare masa fada matsoracin bari ji shuru ne ka gaskiya ne wani ka je ka ɗauko duk wani namiji ya ɗauko mai mai tare mai faɗa namiji in ya isa namiji zai ɗauko mai tare masa faɗa ai shi zai tsaya ya daki fata sosai amma yau ga fir'auna ya nemo masu taimakonta suka ce bi izzati fir'auna bi quwwati fir'auna wa bi jabaruti fir'auna wa bi satwati fir'auna karfin mulki na fir'auna ɗaukakan fir'auna rinjayen fir'auna inna lalle mu la nahnul ghalibuna wallahi mu ne masu yin galaba la musa ba dai musa ba a nan gurin ita suratul shu'ara ba ta yi bayani dalla-dalla yaya abin ya faru ba kamar yadda ya a cikin arab a cikin arab an yi bayani sun jefa sandunan su da ainihin wato igiyoyinsu lokacin da suka jefa sai suka sihirce idanuwan mutane ka san akwai ba duhu ake cewa ko akwai rufa ido muke cewa to tun lokacin fir'auna ana rufa ido rufa ido shine malam mutum zai zo ya yi wani abu malam sai ya rufe maka idan ka sai ka ga abin da yake so ka gani ba za ka ga hakikan ba ba za ka ga zahirin ba abin da yake so a lokacin a iya wannan lokacin shine za ka gani shine Allah ce saharu a ayyunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim Allah ya ce suka yi musu rufa ido suka sa musu tsoro masu kallon nan yan kallon nan Allah fa da kansa ya ce kai waɗannan mutane sun zo da sihiri babba wato mana duk wani matsafi ya biyo bayan matsafan zamanin fir'auna malam an gama yin mai zafi yanzu wasa ne a yi malam ka duba Allah rabbul izzati mahalicci fa da kansa yace wa ja'u waɗannan mutane abokanan faɗan annabi Musa wa ja'u sun zo bi sihirin azimin da sihiri babba arama koma dai suratul arafin nan naga a kage kake koma je ka arafu mai Allah ce قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى kaga abin da yake daɗa gaskata ma cewa sun zo da sihiri babba wallahi malam da suka jefa igiyoyin nan da sandunan nan kawai sai gashi abin ya kayyala ya zo wa annabi musa ya gani da idansa kamar ga suna tafiya kamar igiyar nan tana tafiya kamar sandan nan annaha tas'a sun dan jefa wa annabi musa shi kansa faɗan tsoro a lokacin فإذا هبالهم وإسيهم كو يخيل إليه أنها من سحرهم أنها تسعى kamar gasu suna tafiya wai me faru فأوجس في نفسه خيفة Musa. malam ba sai tsoro kama annai Musa ba a ransa sai dan ji tsoro to fa wannan abin da yake nuna wa shi matsafi malam ko da makaryaci ne to yakan iya yin abin da zai gigita ka sihiri jama'a ba ƙarya ba ne abinda muke nufi da ba ƙarya ba ne ma'ana yana aukuwa yana yiwuwa a yi sihiri na'am shi ɗin ƙarya ne kafirci ne amma faruwarsa da tasirinsa gaskiya ne amma Allah ya faɗa ce wala yuflihu sahiru a ata don haka in wani ya ce zai maka sihiri to karka da kirji ka ce baka isa ba kai din banza kai wa ka ce cewa za ka yi a ina neman Allah ya kare ni daga sihirinka saboda annabi Muhammadu ma fa an masa sihiri kuma sihirin ya ce a jikinsa don haka sai ka dahu sai ka dage da addu'a da roƙon Allah in ba haka ba an yi sihirin ba zai iya kama ka manzo Allah sihirin da aka yi masa zuwa aka aka samu kum ɗinsa da yake taji kansa sai aka ɗebe irin sauran gashi na gindin kum sai aka haɗa aka yi ƙulle-ƙulle aka je aka yi binne-binne aka ƙuƙulla aka ƙuƙulla sai aka je aka binne to tasirin da sihirin ya yi a jikinsa kawai gaba ɗaya bai sani ba kawai sai ya kaurace wa iyalinsa ya share lokaci mai tsawo wata guda matansa ba sa karɓar girki a wajensa shi kam a wajensa ya ɗauka yana zuwa wajen kowace mace sai su matan suka hadu suka ce wai yaya ya daina zuwa ne yaya ya daina zuwa aka yi masa magana ya ce ai yana zuwa aka ce a baka zuwa ya ce yana zuwa daga nan cewa ya fahimci cewa sihiri aka yi masa ne sababin dalilin saukan falaki da nasi yana kwanci Allah ya turo masa da mala'iku guda biyu suna tattauna akan sihirin da aka yi masa wannan yana cewa fa matbu an yi masa sihiri sai ɗaya mala'ikan yana tambaya ce waye ya masa sihirin sai ɗayan sai ce wane ne sai annabi ya ji ya san sunan mutumin a mafarki tun da shi mafarkinsa gaskiya ne sai aka ce to da me aka yi mai sihirin aka ce a yi da gashin sa aka yi to ina aka binne a kotar tsohuwar rijiya a madina da ake zuba datti da mushe da waye nan suka je suka ta suka wulla abu ta yadda ba yadda za a gano inda gurin yake balanta a tone don yana daga cikin hanyar karya sihiri a gano inda aka binne abun a tone shi a kone shi to wannan su sun jefa shi ma a cikin rijiya za a gano to daga nan malamai suke cewa shi mai sihiri yana iya amfani da gashinka yana iya amfani da wani part na jikinka kamar in mutum ya yi aski irin wanda sai za su yi aski sai su bar gashin a wurin masu aski to idan wani yana so ya tsafi da kai ko ya matsa yana iya zuwa ya gane a ina kake aski sai ya ɗebi gashinka watakila a haɗa baki da mai maka askin a siya kamar yadda ana iya sayan jinin al'adar mace a yi tsafi da shi to su ma matsafa suna iya sayan gashinka na jikinka dama abin da suke so wani abu na jikinka sai a yi da shi ana iya tsafi da ƙasar takalmin mutum ana iya tsafi da takin mutum da ya tobar ana iya tsafi da rigarsa in ya kai wanki sai a sace rigar a ce a ta mata tofi a ta mata abubuwa shine wata ranga da ka kai wanki mai wanke ce rigar ka tabata in ba mai amana ba ne ba in ba mai gaskiya ba ne ba zai iya hada baki da mutanen banza ya sai da rigar ya karbo su kuɗaɗe masu kauri kuɗin da sai ka shekara ma wata a wankin baka shi ba ka zo ka nemi rigar ka rasa ko wandonka akwai wanda kuma ba rigar suke daukewa ba a cikin rigar in an juya rigar mutum an wanki ba akwai kan dinki ba to nan ake bi da almakashi sai a yayyanke yadin wannan wani an taba yi mai sammu da sihiri yake gaya mun ce kawo kayan yace kaga riga ta nan wannan sabuwa ce amma wallahi malam ga ta naje wajen mai wanki na kaga nan yankewa kai can ma yanka akai can ma yanka akai sai ya daɗa kuma kaiwa wata riga sabuwa shi ma sai ga an ɗauka to lokacin wasu abubuwa ne suke damunsa ya shiga damuwa da matsaloli da rashin lafiya akai akai na ce masa gaskiya ku akwai sihiri a jikinka ka je dai ka bincika Allah da iko da ya je bincika din sai ya gaga shi almuhim dole ne mu kula da mu'amalolinmu da mutane wani lokacin akan iya haɗa baki da matarka a san mu ko sihiri ko a haɗa baki da ɗanka ko a zuba ma a cin abinci ko kuma a motarka da kake zama a je a ƙulla wata laya ko wani abin tsafi a cikin kujerar motarka da kake zama inda kake zama za su farke kujerar sai su shimfiɗe maka wannan layan kai ta zama a kanta akwai wanda kujerarsa ta ofis aka samu bayan ya tashi aka haɗa baki da masinjansa aka karɓi makullin ofishin aka je aka zuma masa wannan layin yi ta ciwo ta samu matsala ashe kullum ya zo yana zama ne a kansu akwai wanda tayin ɗin ofis ɗinsa ƙofar ofis ɗinsa kaga dole ya shiga ko to sai aka samu ƙwararren ma'aikaci aka haɗa baki da masu gadi da komai a dare ɗaya aka ɓare iya tayin ɗin ƙwararren mai saka tayin aka ɓare aka ɗebe ƙasar aka sa masa abin da za a sa a bakin ofis ɗinsa aka mai da tayin ɗin aka rufe ba zai taɓa ganewa ba har duniya ta tashi har yi zai ta shiga wahala da mushkiloli wato irin wannan abubuwa da ake na tsafe-tsafe da sihirce-sihirce mana wato ba za su lissafi ba ko a yi da hularka ka nemi hularka wata ranka rasa ko ka ga takalmin ka ɗaya bata ka nemi shi sama da ƙasa kai ne ba jariri ba kai ba ɗan ƙaramin yaro wannan ta a ce an goyo ka ne ka jefar da shi kafa ka tana rawa ka jefar da shi to ya ake takalmin kai ba waya ɗaya kuma ɗaya kuma yana ba to duka irin wannan abubuwan ya kamata mutane san su ba don kuma mutum ya dage da addu'a to annabi an yi mai sihiri hakan kuma ya faru sai da ya zo Allah ya saukar da falaki da nafi ta karantawa amma sai da aka je ba aka tono wannan abin shi kansa na annabi sai da aka je rija aka ɗauko aka tono ake warware wannan abin daga cikin hanyar warware sihiri akan tono abin a gani akwai mutumin da aka kawo shi wata rana an yi mai sihiri shi ma muke ta bincika ya za a yi ana taimai addu'a abin ya gagara da Allah ya taimake mu muna bincika ana bincika sai can sai aka samu a gidansa ashe an taɓa yin wata baƙuwa da ta zo ashe aikin sihirin ta zo yi nan ta je ta binne abin da za ta binne sai aka samu ina ɗan irin ɗan ƙaramin kofin nan da ko ɗan kwano da mata suke sa magi da ya gishiri ko na to a ciki ne aka samu aka samu kan hawainiya wahainiya kanta aka samu ɗanyen nama aka sa a ciki aka rubuta sunansa a jikin takarda aka liƙe aka cusa wannan hawainiyar aka sa a bakin haka binne abin ya yi kumbura to iya kumbura su iya kumbura cikin mutum radda ya fashe kuma cin shi ma fashe ya zai Ana da iko da aka je aka binciko sai gashi abin da ɗanyen nama da sunan shi a rubuce kuma an je an samu hawainiya sai ka ci mamaki ina suka samu hawainiya an samu hawainiya mai ɗan tafiya slow motion ne, mai canja wannan kai malam sihiri bai ba akwai wanda shi kuma aka samu sunansa shi ma wannan duk an kama duk wannan ya zo hannuna na gani shi ma aka yi ta wahala shi kuma daga baya a wata bola babbar bola juji a anguwarsu a nan aka je aka samu abu aka je aka tona a tsakiyar bolan aka bane shi kuma wake da duba wake ba wallahi malam a jikin wake aka rubuta sunansa yanzu yaya za a yi da wani alƙalami za a iya rubuta sunan mutum a jikin wake dan bala'i to wani boka aka samu ce malam aka rubuta sunansa ga sunansa a jiki da duk abin da ake so a yi shi ma an je an ɗauka an binne shi to shi ne za a ga mutum ya je asibiti ba magani ba a gane komai ba yana ta ciwo an kasa gane mai ciwon kafa ciwon ciki zuban jini wahalhalu yana ta lalacewa abubuwa duk abin da ya taɓa sai lalace kamar hannun gobara ne da shi to duka wannan malam ɗaya ne daga cikin sharrin ɗan adam to wannan sharrin ɗan adam ɗin shi ne ake so a yi wa annabi musa yau to kar yi mamaki da suka yi wannan abin ya ga al'amarin ya canja fa a auji safi fi hifatan musa sai dan jidar haka sai gub Allah ya tare shi yace qulna la takhaf innaka antal a'la kar ka tsorata ya musa kai ne maɗaukaki kaga ya samu courage da gawa Allah ya ce wa alƙi mafi yamini ka talkaf masu sana'o jefa abin da yake hannunka na sandan wannan sandan naka sai ya cinye duk sai ya haɗe duk abinda da suka san'anta na tsari ba dai tsafi suke ji shi ba to wulla sandaka kwaya ɗaya za ta cinye da igiyoyin da sandunan su ga baki ɗaya macizan da suka zama nasu ma sun zama kamar macizai ne naka za a yi maka maciji guda ɗaya da zai cinye maciji uwar macizai kenan zai cinye su gaba ɗaya inna ma sana'u kai da sahir sun yi ne don su yi maka kai ne na matsafi wala yuflihu sahiru aisu ata kuma duk inda matsafi ya zo bare zai rabota ba Allah rama me yace a ciki فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى yanzu ba sun jefa ba sai Musa sai ya ɗauki tasa sandar Allah ya ce fa'alƙa Musa a sahu Musa shi ma sai ya jefa tasa sandar fa'iza sai ga ita wannan izajin fujaiya ce sai ga shi take tana haɗi ne shi ne talƙafu a wancan yace talqaf ma sana'u nan kuma yake talqafu abin da ake nufi da talqafu tabla'u bi sur'a yana sandan nasa sai ta zama maciji tana ta haɗewa tana ta haɗe abin da suka yi bi sur'a da gaggawa kuma kamu take musu wato na ta. ma ya afi kuna abinda suka zo da shi na a afakin asim makaryaci ifk ƙarya ifkum mubin ƙarya mabayyaniya ma ya afi kuna ƙaryar da suka zo da shi na sihiri Allah ya ce sihiri ƙarya ne ai ma fa'aluhu wa ma ya yaf'alunahu min as-sihiri wanda suke canja al daga gaski daga ƙarya wata suke canja abubuwa na hakika su ne da su ƙarya malam matsafan nan da idansu suka ga ga abin da suka yi ga kuma abin da annabi musa ya yi ga jam'in jama'a mutanen gari ga fir'auna mutumin ka yana gefe yana ganin ikon rabbul alamina shiru malam ka ji duriyar fir'auna yanzu yana gefe kawai an zubar da shi ba ta kansa ake ba ya zama mai kashe mutumina ya zama fosta <laughs> bai da amfani yana gefe suka ga abin da Allah ya yi na mu'jiza a hannun annabi Musa sai suka rude fa zuhilu wa buhiru وأيقنوا أن ما جاء به موسى ليس سهرا suka rude suka ɗimauce a tsakaninsu suke cewa wannan fa abin da mutumin nan ya zo ba sihiri ba ne don ku inda sihiri ne ai mu ne manya-manyan matsafa a ƙasan nan gaba ɗaya yaya aka yi wannan ya zo da abin da mu sani ba kai wannan ba sihiri ba ne inda sihiri ne ba yamuwa duniya a lokacin suka ce to wannan wani abu ya zo da shi na daban to daga nan gaskiya ta fara aiki a lokacin take bai ja aya ba bai ja hadisi ba bai yi komai ba jikinsu ya gaya musu cewa kai wannan fa abin da ya zo da shi fa ya fi ƙarfin naku wannan fa daga Allah ne fa gulibu hunalik ƙur'ani ya ce tattunin a wancan wurin aka yi galawa a kansu suka juya suna tuto tozartattu sun ci baya ku riƙe min mai gidan nan nasu za mu dawo kansa ina yake ne yana ina fir'auna yana ina ya yi shau yana nan yana kulle-kulle za ku ji abin da ya yi motsi an jima kaɗan amma yanzu da ya sha duka ba inda za shi yanzu malaka san me ya faru wallahi suna ganin wannan abin da ya faru kurum duk sai suka faɗi ko neman shawarar fir'auna ba sai ba fa ulqiya saharatu sajidin suka faɗi gaba ɗaya suna masu sujjada suna kafa goshinsu abinda ba su taɓa yi ba ga Allah tabaraka wa ta'ala fa kharru ala wujuhihim biduni taraddud wahum yaquluna amanna bi rabbil sun yi sujada tasbihin su na sujada kawai amanna bi rabbil amanna bi rabbil amanna bi rabbil alamin ah! fir'auna ina tanadinka ina abin da ka shirya malam idan gaskiya ta zo malam tana murkushe komai ne shi duk wanda yake faɗa da gaskiya ka ba shi lokaci wallahi sai ya zama kabaru kana da suka ga fir'auna bai gane ba suka ce na da rabbil na mutumin ka yi shiru sai suka ce rabbi musa wa haruna ba shi ne miji mun yi imani da ubangijin talikai wannan ubangijin dai rabbi musa ubangijin musa kuma ubangijin haruna ana nan ma shiga cikin arafin mu ji me ya faru ka ta jan ayoyin in wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqaf ma ya'fikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun haka Allah yake sai gaskiya ta faru abinda suke aikatawa sai ya lalace fa gaskiya ne abinda annabi Musa ya ba tsafi ba su kuma duk abin da suke aikata na tsafi take ya zube ya lalace me baro fa'ulibu hunalika wa qalabu sahirin wa ulqiya as-saharatu sajidin قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ya yi fushirinsa ya bashi ya fullo ya fara magana kenan to kun ji abin da ya faɗa cewa a ku yanzu imani za ku yi da shi kafin na yi muku izini malam ka duba mutumin da yadda yake ji da bala'in mulki kai yanzu ku ne za ku zo kuna amanna bi rabbil alamin da rabbil musa wa haruna kafin in ce ku yi ba ku jira in ba ku izini ba tunda an kada ku din kenan ya yadda an kada su amma yaya za ku zo ku yi imani da shi ban muku izini ba kuna lura a hankali yana sauka ko kuna lura ko kage yanzu bai ce ai wallahi mun ka da kai ai mun fi karfin ina sandan annabi Musa ta cinye komai sat kuma ta dawo hannunsa ya rike kayansa ba nauyi <laughs> amantum yanzu imani kuka yi da shi kafin na muku izini lalle wannan makirci ne da kuka shirya shi ka ji fadan Allah إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها مالا كدوب ولا أسلوبي دي ما كريني فرعون مالا ينزب إن كل رجيع yayi kokarin haɗa annabi Musa faɗa da mutanen gari ko tayyib sai ya ce a bai shawara sai aka ce to a gayyato manya-manyan matsafa da za su yi maganin tsafin annabi musa to yanzu an gayyato matsafa su kuma su suna da ilimin tsafi sun san abin da yake tsafi ne sun san abin da yake ba tsafi bane ba da haka kawai sun yadda abin da suka yi tsafi ne amma fa annabi Musa ya zo da abin da ba tsafi bane kuma ya kada su sun yadda dan haka suka manta da kuɗin da za a basu matsayin da za a basu darajar da za su samu kusanci da fir'auna duk abin da za a masu suka manta da shi kawai suka ce sun yi imani da Allah da fir'auna ya ga haka sai ya canja layi ya canja layi sai ya dawo yanzu yana fada da musa da su kaga yanzu annan musa ya samu mabiya kenan automatically yanzu zai jump into anaza jama'a kenan ai yanzu waɗannan sun zama musulmi ai ai tunda sun ce amana da rabbil alamin rabbil musa wa harun ai sun zama yanwa uwa kawai sai fir'auna ya ce a a a wannan makirci ne kuka shirya a wai wato da daddare suka je suka haɗa baki da annabi musa suka kulla makirci don su goyi bayan annabi musa wai yana gaya mutanen bayan nan cewa wannan abin da fa aka yi kar ku ga sandan annabi musa nan ta cinye nasu da daddare suka shirya makirci don su kore ku ko talakawa har da waɗannan matsafan sun hada kai ne da annabi musa don su kore ku a gari yanzu soye kuma yace babban su ne shi annabi Musa shine babban su da ya koya musu sihirin a'a a'a wannan wani irin abu ne haka kawai sai ya juya faɗan ya ce mutanen gari ku zo mu haɗu da ni da ku mu yaƙi annabi Musa da wannan mutanen innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra yace kuma wallahi da sannu za ku sani sai ne muku azaba Suwar matsafan da ya wai zai yi wa azafa to Allah ma dan karanta mana aya cikin suratul shu'ara su ji su ji ne me ya faru yanzu imani kuka yi da shi kafin na yi muku izini to musan nan shine ma babban ku shi ya koya muku tsafi kuma wallahi da sannu sai kun gane kuran ku لأقطعن wallahi kowane ɗaya a cikin ku sai na gutsure hannayensa sai na gutsure kafafuwansa min khilaf zan gutsure hannun dama in sare kafar hagu haka zan yi ya faskare wannan ya gutsure wannan malam sai dai ka zama bayan da za ka yi kawai ka ji mugu malam kaji wato in ma sara za a yi maka ya kamata a sare ma bangare dai ai kai ta dan dan dan dan ko ba ka bane ba amma saboda keta yace la uqatti anna aydiyakum zan bi ku gabaki daya daman ya kware wajen mugunta ya kware wajen azaba

amma dai wannan wannan wannan lafiya ka bata kyauta mana ba wallahi shi kuwa yace bari ka gani yace falau qatti anna aydiyakum wallahi sai na gutsure hannayenku ya daɗa ƙarawa ya ce ba wannan ba kaɗe sai na muku suka irin na tsire kuna ji na kuwa yace zan soke kusi sukan tsire malam mutumin da aka kashe shi aka cake shi a jikin kututture aka soke shi fi juzu'in nakhli kututture na dabino kuma ga baki ɗaya sai na tsire ku a jima'i na dukan ku kaji mulki kaji karfin mulki kaji sarauta yanzu babu hujja sai dai a amfani da karfin mai karfin mulki to muna cikin tsakiyar fafatawa kuma lokaci yayi barin dakata a nan sai gobe za mu dora insha Allah ai hakuri insha Allah abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda dai na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana abubuwansa wa bi hadha al-qadri kifaya Allah sa ba ba jama'ar fir'auna ne suka turo aka dauke mana saukin ba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته